علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul aqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lalai da maraba da saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar Laraba wanda ya dace da goma sha hudu ga watan Ramadan shekara ta 1439 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina kuma ita ce rana ta 30 ga wata na biyar a cikin shekara ta 2019 bayan miladiyar Annabi Isa dan ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a darasin da ya gabata idan ƴan uwa manta ba muna cikin tafsirin aya ta 128 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iraba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iraba فلا جناح عليهما لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح طيب وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah ta'ala ya ce wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan idan har aka samu wata wata mace wadda ta kasance khafat min ba'liha nushuzan tana jin tsoron kawar da kai daga mijinta au i'radan ko kuma juya baya fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi a gare su da suyi sulhu a tsakaninsu wa sulhu khair ubangiji ta'ala ya ce sulhu shine mafi alkhairi akwai qira'ar da take cewa fala junaha alaihima an yusalaha bainahuma sulha qira'ar jamhur fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wato wannan qira'a ta fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi a gare su da su zauna su sulhu da junansu ayyat salaha bainahuma sulha wannan sai zamanto taukidi ne mana dan a ƙarfafa maka cewar wato ainihin sulhun shine wanda ya fi cancanta ba rabuwa ɗin ba shi sa Allah subhanahu wataala yace was-sulhu khair su sani cewa sulhu shine mafi alkhairi ai khairun min alfiraq wato sulhu shi yafi alkhairi fiye da rabuwa rabuwar ba ta da amfani duk inda kaji an ce an yi rabuwar aure to ba abu bane ba mai kyau a cikin al'umma ba abun soyuwa bane a cikin al'umma saboda haka idan an haɗu a yi haƙurin zama a ba hanyoyi na sulhu wannan shi ne ya fi alkhairi amma idan an rabu to ko da an rabu ba a rabu ba don duk inda kika wuce sai an yi kwatancen ki tsohuwar matar wane ce duk inda ka wuce sai an ba da labari an yi kwatancen ka tsohon mijin wancan to kuma musamman idan a ce akwai 'ya'ya dole akwai abin da zai zo ya ci gaba da haɗa idan matsalar ɗanku ta taso dole ku za ku haɗu duk ranar da aka ce kina gidanku ba kya zauna a gidan mijinki auren ya mutu ɗanki yana kwance a asibiti ba da lafiya dole ki baro gidanku ki zo ki zauna ki jinyarsa kuma dole uban shi zai kawo magani shi zai ka kaza shi zai kawo kaza kaga shi kenan an arabu ne ba a rabu ba saboda haka kaga shi yasa shari'a sai ta ce wasulhu khair sulhu shine mafi alkhairi wato ainihin fiye da rabuwa Allah ta'ala ya ce wa uhdiratil anfusush su kuma zukata an kawata su da irin abubuwan da suka fi kauna kowa a gidan aure akwai abin da yake kauna shi mijin ga abubuwan da yake so a yi masa ita matar ga abubuwan da take so dole a yi mata to amma ba za ku samu ba kai ba za ka samu abin da kake so 100 bisa ɗari a cikin zuciyarka ba ita ma ba za ta samu abin da take so 100 bisa ɗari cikin abin da take so ba duk wanda ya kafe yace a gidan aure sai ya samu abin da yake so ɗari bisa 100 to ba zai taba samun alkhairi ba ba zai taba samun zaman lafiya a gidan aurensa ba haka din matar da ta ce sai ta kafe ɗari bisa ɗari abinda take bukata a gidan mijinta sai an mata sai kin zamanto ma, sai kin zamanto gimbiya sai abinda kika ce za a yi to ba za ki taba samun kwanciyar hankali a gidan aurenki ba ko dan kin je kin ga mijin waccan yana kula da ita yana mata kaza yana mata kaza ke na ki baya ki zo ki dasa rigima ke ma sai an miki to ya ga miki irin halittar su daya wa ya ga miki ke da ita din matsayin ku daya ko irin halittar ku daya kowa da irin kaddarar da ubangiji mai girma dauka yake masa a rayuwa in kika ce zaki daka tarawarta sai kin rasa turmin da zaki daka taki rawa to da wannan gaba ta aya ne malamai suke bayanin me ake nufi da sulhu idan aka ce sulhu me ake nufi da sulhu suka ce abinda ake nufi da sulhu shine at-tanazul abinda galibin wato ainihin mutane ba sani ba kenan dangane da sulhun aure sulhu ma'anarsa shine at-tanazul sulhu abin da yake daukan ma'ana shine at-tanazu wato ba za ka samu abin da kake so 100 bisa 100 ba ita ma matar ba za ta samu abin da take so 100 bisa 100 ba dole sai ka hadu sai ka hakura da kashi 50 cikin 100 na bukatar ka ita ta hakura da kashi 50 cikin 100 na bukatar ta sai a zo a hada a tsakiya amma ba za ka taba samun abin da kake so 100 bisa 100 ba ita ma ba za ta samu abin da kake so 100 bisa 100 ba galibi a kasar hausa ba a iya sulhun aure ba abin da aka ɗauka a matsayin sulhu shikenan ita ta zo ta kawo ƙararsa ya mata kaza ya mata kaza ya mata kaza to ba ta haƙuri ala baki haƙuri sai a tashi wannan an kashe miji ne ba a sara kansa ba ba sulhu aka yi ba wannan lallashi kenan ba sulhu bane ba a ita shine ya kawo karanta ko ya koro ta gida sai a kira shi yarinyar nan tamun kaza tamun kaza to ala baka haƙuri babanta ya baka hakuri babanta ta baka hakuri wan babanta kanin babanta a turo maka wasu delegates su zo su baka hakuri shikenan a ƙara kudunduno ta kata wannan ba a gyara matsalar ba kenan wannan ba shine sulhu balalla kenan ban hakuri kenan shi sulhu idan aka tashi zama ake yi sai a zauna ke ne kike bukata abu kaza nake bukata kai me kake bukata abu kaza nake bukata to menene matsalar a ina ake haduwa a ina ake rabuwa a abin nan da take bukata ba za ta samu ba ni ma abin da nake bukata ba zan samu ba to sai masu sulhu sai su tsaya tsakiya to ke daga yanzu abu kaza da kike bukata din nan ba za ki same shi ba kai ma ba za ka same shi ba a jawo wannan layi baya cikin tsarin auren tunda shi yake ba ku matsala to baya cikin tsarin auren a ke abin da ba kya so shine in ya shigo miki cikin gida da daddare kullum waya yake yi ko kuma in ya shigo gida ya zauna chatting yake wannan shi ya fusa ta kiki koma cikin gida sai kika koma gidan iyayenki to idan aka zo sulhu sai a magance wannan matsala din to kai ya akai kana da matarka ka da cikin gida zaka ringa yi mata chatting ba ta so to ai chatting din da nake ba zancan banza nake yi ba ta iya yiwa ni malami ne ba fatawa nake bayarwa ta iya yiwa group meeting muke yi da ni da abokanan aiki na ta iya yiwa wani aikin kamfani ne da nake yi muke tattaunawa akai dan me yasa za ta hana ni rawar gaban hantsi waya da nake yi ai ba wayar banza nake yi ba ba fasikanci nake a cikin waya din ba tana jin abubuwan da ake cewa waya nake da abubuwan abokanan harkokina ni kuma irin kaddarar da Allah ya kaddara min kenan to saboda haka sai a ce to ke daga yanzu ba ki da hurumi akan wayarsa in zai kai karfe miliyan din dare yana yana waya ba ki da wannan hurmi din in kina tunanin lokacin ki ne ranar ki ce gidan ki ne ya kamata ke za a ba kulawa daga irin wannan lokaci din ba ki da wannan hurumi din ki yi hakuri ki yafe wannan hurumi din shikenan ma matsala ki bashi a falo yana chatin din sa ki shiga ki ci gaba da baccin ki da munshari menene matsalar a ciki to haka ake sulhu abinda mutum yake kama hurumin sa ne idan an tashi sulhu to sai a sarayen masa da wannan hurumi din ce to shikenan mu yanzu iyaye mu yanzu magabata mun sa doka baki da hurumi akan wannan abu haka kai ma sai a sa doka a ce to shikenan yanzu kai an sa hurumi ba ka an sa doka ba ka da hurumi akan wannan abu ai abin da kake da hurumi akan sa shi kake claiming to tunda baka da hurumi akai kaga ba maganar kai korafi ba maganar ka kawo kuka ba maganar ka kara to haka ake sulhu sulhu tanazul ne abinda kake so ba za ka samu ba 100 bisa 100 abinda kake so ba za ka samu ba 100 bisa 100 haka ake sulhu in unguwa yake zuwa baya dawowa da wuri shine matsalar ki da shi to nan ma sai a zauna sai a magance a ji hujjojinsu a ji dalilansu a ji irin unguwannin da suke zuwa in wanda za a hana shi yin dare ne sai a bashi haƙuri a ce to kai ma yanzu baka da wannan hurumi din sulhu kenan sai ka haƙura da waɗannan unguwannin naka in zaman majalisa ne sai ka haƙura da shi ka zo ka zauna a gidanka wannan shine sulhu sai a sa doka babanka ya sa ma doka waliyin ka ya sa ma doka limamin da ya ɗaura muku aure yana zaune a wajen ya karrara wannan doka din ta haka ne za a iya gane wane ne fandararre a gidan aure amma sai kaga an zo an kawo matsalar aure a kasar Hausa ana ta tattaunawa shi wanda yake so ya sulo din ya kasa gano bakin zaran ce ni wallahi matsalar auren suwa na hatta ishe ni sai ka rasa waye mai gaskiya a cikin su to ba ba hanyoyin da za a samu mai gaskiya din ba dokoki ake kafawa sharuɗa ake kafawa idan aka kafa musu doka aka kafa musu sharuɗa to duk wanda ya karya wannan doka din ka san shine mai matsala a ciki kenan in ita ta karya ita ce mai matsala in shi ya karya eh, shi ne mai matsala shi yasa ubangiji ta lace idan an tsinci kai a cikin irin wannan yanayi din to abin da ake yi shine sai a samu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha haka Allah ta'ala ce sai ku gayyato wani mai hukunci min ahlihi daga iyalinsa wa hakaman min ahliha wani mai hukunci daga danginta shi zai zo samu wani mutum kwararre mai hankali mai zurfin tunani wanda ya gajiya ya ga yau kada a samo mai zafi da yawa don in aka faɗi wata magana ta tafasa ta shi kenan sai lalata auren gaba ɗaya kuma kada a samo mai sanyi da yawa wanda baya da ra'ayi dai abin da aka faɗa ya ce to ai sai abin da kuka gani a dole sai an samu ɗan duniya mai hankali wanda ya iya tattaunawa da mutane to su waɗannan su za a sa su ne kwamiti da za su kula da al'amuran auren in al'amura suka rikice su ne kwamiti za su fara haɗuwa da junansu shi delegate din da aka turo daga ɓangaranta, da delegate da aka turo daga ɓangaranta sai su zauna su tattauna da juna to me muke gani ya za mu fuskanta su aiki tare kan wani ya ji cewa yana da wani uzuri na sana daban shi ma wannan babban uzuri ne gyaran aure a musulunci babban al'amari ne bayan sun gama to sai su fitar da ajandodin abin da za su idan sun ga akwai maslaha da su fara gayyato mijin shi shi kadai su ji ta bakinsa a gayyato matar ita kadai a ji ta bakinta in akwai wannan maslaha din sai su fara ta haka in kuma maslaha ta nuna a gayyato su gaba daya a zauna da su kai ka ji tsoron Allah faɗi me yake faruwa ita za ta shi zai faɗa ke ki ji tsoron Allah faɗi me yake faruwa kowanne ya ji tsoron Allah a cikin al'amuransa. to idan aka yi haka to sai a tattaro matsalolin sai a ce ku tashi ku tafi zamu neme ku su kuma sai su zauna sai su dirasa idan matsalolin masu gyaruwa ne to sai su dirasa sai su karance matsaloli din sai su sai su daukan mata abinda bature yake kira da suna action planning sai a fitar da hanyoyin da za a gyara matsaloli din sai a zo a zaunar da su to kai matsalar ka kaza matsalar kaza mu hakaman ne Allah ya dauki hukunci ya ba mu a hannunmu shi yasa Allah ya kira su da suna fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wanda za a turo din mai hukunci ne mai hukunci tamkar alkali yake shi yasa wasu daga cikin malamai ma suke ganin cewa idan waɗannan masu hukuncin suka zauna suka yi dirasar aure suka ga auren ba zai ci gaba da zama ba ba sai mijin ya ce na sake ki ba su waɗannan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha din su za su warware auren kuma ya warware ba saboda haka su masu hukunci ne sai su kafa doka to kai mun zauna mun tattauna mun yi magana da junanmu mun gano inda matsalolin suke daga yanzu ga dokarka kaza da kaza da kaza bamu yarda da shi ba ke daga yanzu ga doka kaza da kaza bamu yarda da shi ba kuma za mu ci gaba da bibiyar al'amuran ku duk wanda ya karya doka a ciki dama mun sunan mu hakaman masu hukunci za mu raba auren shine abinda Allah ta'ala yake cewa in yurida islaha na bainahuma idan sun yi nufin dama <coughs> za su samu sulhu ne to na bainahuma sai Allah ya hada abin da ke tsakanin su to wannan shine kaida haka ake sulhu amma al'amuran aure sai ka rasa ina suka dosa shi ya aure ta dan yana son dan yana son ta ita ta aure shi dan tana son to idan aka je gidan aure din sai su koma rayuwar fanka ita fanka zaman lafiyarka da ita ka batta ta wulwula sai ka ji dadin ta to amma shi ya rike zuciyarsa ita ta rike zuciyarta tamkar ka kama wannan fanka ne ka kunna ta ka rike ta ba abin da za ta baka na iska sai dai ta dauki zafi ta ringa huci ita kadai to haka za a ringa huci ranar da kwal din ya gaje zafi da yawa sai ya kone to shine ranar mutuwar auren shine ranar mutuwar auren saboda haka haka ake bin al'amura a sannu babu abin da shari'a ta bari ma farratna fil kitabi min shay babu abin da shari'a ta bari Allah ta'ala ka zaunar da mu lafiya a gidan auren mu ubangiji ta'ala ya ce wa in tuhsinu idan kuka kyautata wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira ku sani cewa ubangiji mai girma daukaka dangane da abin da kuke fata ko dangane da abin da kuke aikatawa khabiran malamai suka yi kalmar khabir ɗaya daga cikin fassarori guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce kalmar khabiran din nan min al khabar ne shine bayar da labari Allah mai bayar da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wasu kuma suka fassara kalmar khabir din suka ce min al khibrat ne al khibra ita ce gwaninta Allah ta'ala mai gwaninta ne na yin hukunci akan abin da kuke aikatawa aya ta gaba Allah ya ce walan tastati'u walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl fatadharuha kal mu'allaqa wa in allah ta'ala فإن wa كان ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa kuma wallahi ba za ku taba yin adalci bainan nisa tsakanin matayenku ba wannan ba zai taba yiwa ba kai adalci a tsakanin matanka shine malamai suka ce duba da wannan aya shi adalci a tsakanin matayen da kake aure iyaka kashi biyu adalci ya kasu kashi biyu akwai abin da ake kira da suna al'adal fi huquqi shar'iyya adalci a cikin haƙoƙi na shari'a wannan wajibi ne kowa sai yayi kowa zai iya shi dan ubangiji ta'ala bai taba shar'anta maka wani abu face sai abin da zaka iya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha babu wata rai da ubangiji ta'ala zai kallafa mata wani abu face sai abin da zata iya to adalci a cikin haƙoƙi na shari'a shine na farko ka raba musu kwana yanda zaka kwana a ɗakin wata haka zaka kwana a ɗakin waccan wannan adalci ne cikin shari'a kai ka san irin kwanan da zaka raga in ka ga dama ka raba awanni ba wanda ya hana ka wannan ina ɗakin waccan awa shidan farko ina ɗakin waccan awa shidan ƙarshe ba wanda ya hana ka wannan zaka duba ka ga conveniences irin naka in ka ga dama ka raba musu kwana ɗaiɗai wannan adalci ne irin naka in ka ga dama ka raba musu kwana biyu biyu wannan abin da kaga zama zaka iya amma dai abin da yake wajibi yanda ka ba waccan kwana biyu haka zaka ba waccan kwana biyu ba yanda za a yi ka ba wa waccan kwana uku ka dauki wannan ka bata kwana biyu wannan zalunci ne baya cikin shari'a to akwai wani yanayi da dan adam yake iya tsintar kansa shi yana zaune a wani gari na daban wata mata ta tana zaune a wani gari na daban misali ma'aikaci ne shi dan Kaduna ne yana aiki a Abuja amaryarsa tana zaune Abuja zai kwana biyar a Abuja zo Kaduna ya kwana uku ya koma wannan ya yi adalci ko bai adalci ba eh sharaɗi ake sanyawa al na ala shurutihim manzo Mazala sallallahu alaihi wa sallama ya ce, musulmai suna tafiya ne akan sharaɗinsu to sharaɗi larurar rayuwa ta wajabta min nakan yi kwana hudu biyar a Abuja ko kuma nakan rayu a Abuja nakan rayu a Kaduna saboda haka idan na zo Kaduna kwanan wannan ne idan na je Abuja kwanan ta Abuja ne no mata hau kwana nawa zan yi amma in suna zaune a waje ɗaya dole ne ka raba musu kwana ɗin daidai wa daida saboda ga kenan ranar da ta Kano ranar da ta Kaduna ta kai ziyara Abuja to a ranar sai a fara raban kwana kenan dan yanzu matan ka bi ne a cikin gidan ta Abuja ba za ta ce to ai tsakiyar weekend ne ba ni an saba mun Monday to Friday saboda haka ke yanzu tun da kin zo Talata baki da kwana a dole a bata kwanan ta ai ta mama ta gida ce da me kika bita in ya mutu ba ta muni za a ba ku kacaccala ba abin da kika bita dan kina zauna a Abuja ita din da ta zo daga Kaduna ita fa sai an bata kwananta ita ma ta sanya ake kwanciyar Abuja wannan shine kaida in ta Abuja ta zo Kaduna a raba kwana da ita in suna haɗa waje ɗaya ka raba musu kwana idan ba su haɗa waje ɗaya gwargwadon yadda bukata ta nuna wannan shine adalci na farko a cikin haƙoƙi na shari'a amma idan ka raba musu kwana wajibi ne yadda ka shiga ɗakin waccan ka sadu da ita sai ka shiga ɗakin wannan ka sadu da ita wannan ba wajibi bane ba baya cikin haƙƙi yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' ba za ku taɓa yin irin wannan adalci ɗin ba ta iya yiwa lokacin da ka shiga ɗakin waccan ka ci ka ƙoshi kana da lafiyarka kana da buƙata irin ta ɗan adam za ka sadu da ita wannan kuma ka shigo ɗakinta kana zazzabi ba sa tsinka ya tashi ɗan ka noma ya dame ka wacce za ka iya saduwa da ita ba za ka iya saduwa da ita ba Allah bai kallafa maka wannan ba ta iya yiwa waccan idan ka shigo ɗakinta tun daga farkon dare har ƙarshen dare masifa kuke da juna kuna ta surutu kuna ta faɗa da juna ita kuma waccan idan aka je yar zamani ce ta iya tauna cingan ta iya safa humra ta iya sa ai shado ta iya kowace irin kwarkwasa ta iya jan hankali saboda haka dole ɗabi'un su daban-daban ne bayan da zaka yi da su wacce ta fi kyakkyawar mu'amala ita za a fi kulawa da ita bayan da zaka yi da ita to dole ka kula da wannan adalci na biyu a cikin kisma bayan adalci a cikin kisma ta kwanciya adalci na biyu a cikin hadiyya dole ne sai ka yi adalci a cikin kyautar da ke tsakaninsu in ka sayo waccan atamfa ka sayo wannan atamfa in ka sayo waccan shadda ka sayo waccan shadda in ka sayo wannan lesar ka sayo wannan lesar a nan wajen idan ka tashi sai musu kaya kana da dama da za ka sai musu kalar da kai kake so ba a ce dan ka sai waccan matar jar atamfa dole ita ma wannan sai ka sai mata ja ba a'a abin da ya zama to dole idan ka sai waccan atamfar ashirin, dole ka sai wannan ta dubu ashirin. ko da kalar ta bambanta yawa ya kai musu uniform sai ka ce yan firamare ai babu makin ma kenan shikenan ka shigo gidanka kaga matan ka kowace da jar atamba gobe kowace da koren leso me zai burge ka a ciki ai kalar fatar su ma ba ɗaya ba yanayin jikin su ma ba ɗaya ba kowace sai ka duba ka ga makin kala ɗinta Wancan idan ta sa lesar pink za ta fi fitowa wannan kuma ja za ta sa ka ganta baɗau. sai ka sai mata janta ba wanda ya hana ka wannan amma dai ka'ida ita ce ka sai musu wanda yake kuɗi ɗaya kada kai la'akari da waccan yar boko ce wannan yar gargajiya ce ce waccan ta fi iya dinkin zamani saboda haka tsarin sai mata a tamfa mai tsada ita kuma wannan ta mace ta gargajiya idan ta tashi katon hannu take da irin katon wuya din nan saboda haka ba zan sai mata ba wannan zalunci ne dole yanda ka sai waccan ka sai wannan dole yanda ka ba wannan ka ba waccan idan ka ba wannan kyautar dubu biyar ka ba waccan kyautar dubu biyar idan ka ba wannan kyautar dubu goma ka ba wannan kyautar dubu goma amma ba a ce wajibi ba ne don ka sayo wancan magani ba ta da lafiya haka kuma sai ka ɗauko irin wannan kuɗin ka ba wancan baya daga cikin haƙƙi don wasu matan ƴan rigima ne kishi yadda ta yi rashin lafiya ta kwanta a asibiti an kashe mata dubu goma sha biyar to ita ma yanzu tana nan tana jira a bata dubu sha biyar ɗinta don me yasa aka kashe waccan dubu sha biyar to in kina son dubu sha biyar ke ma ki kwanta ki rashin lafiya gashin kafa tsera nan ciki gani in miki mutu ba sai a kashe miki kuɗin ba shi ba to akwai adalci a cikin wannan haka adalci a cikin abinci gurgurdan yadda zaka ci da waccan haka zaka ci da wannan a wannan gabar akwai fatawar da wasu suke bayarwa kan cewar wai kowace zaka ci da ita da irin abincin gidansu saboda haka waccan ka auro ta irin ta mace ta gargajiya saboda haka ta ta saba da safe ta karya da koko da kosai da rana ta samu wake da shinkafa ta tsirka da daddare tuwon dawa ne da miyar kuka saboda haka sai a ci da ita irin gidansu ita kuma wannan daga unguwar ma aka ɗauko ta ko daga malali saboda haka da safe ta tashi ta ga chips da fried rice da waye da rana ta ga sakwara da waye da daddare ta ga kaza irin wannan za a ci da ita wannan ba daidai bane ba a'a kowace zaka ci da ita ne gwargwadon wato ainihin istita'aka gwargwadon yalwarka kada ka damu da yalwar gidansu ka iya ɗauko ta daga gidan da ya fi naka yalwa dole ta ci irin abincin gidanka gidanka ya fi gidansu muhimmanci dan inda gidansu ya fi muhimmanci da ba za ta baro gidansu ta biyo ka gidanka ba saboda aka yanzu sai ta ringa jin kanta ka koyar da ita ta ringa jin kanta ke fa yanzu ba yar gidanku bace ba can gidan gidansu babar ku ne in an tashi kwatance da sunan babaki ake kwatance za mu je gidan hajiya wance ke kuma yanzu nan ne gidanki yi kokari kafa gidanki abinda kika samu a gidanki nan ne irin rabon da Allah ya ga dama ya kasa ya baki sai ki hakura ki dauke shi saboda haka adalci cikin ciyarwa shi ma wannan wajibi ne zaka iya shi duk yakin su yana daga cikin huququ shar'iyya haƙoƙi na shari'a wannan yana daga ciki to amma akwai adalci a cikin muhabba soyayya wannan kuma ba wanda ya ce zaka iya san su tare ko a ƴaƴanka dole kana jin akwai wanda ka fi so dole kana jin akwai wacce ka fi so a cikin ƴaƴanka to balle kuma a cikin matanka ƴaƴan wasu da ba ƴaƴanka ba saboda haka ba za ka iya yin adalci fil muhabba ba shine abinda Allah ta'ala yake nufi da walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku taba iya ku yi adalci cikin soyayya tsakanin mata kace yanda kake son wannan 100 bisa 100 haka kake son waccan 100 bisa 100 ba zai taba yiwa ba in ka ma yi kokarin kai haka ka kasa ganewa to su da kansu za su nuna maka wacce ta fi cancanta ka so dan wannan ita korafi gareta, ta duk abinda aka yi ba a iya ba ita kuma waccan hakuri gareta, ladabi gareta. ladabi gare ta kawaici gare ta haƙuri gare ta duk abin da aka yi mata za ta kawo da kai dole da zaka bi jin daɗin zama da ita fiye da waccan mai ƙorafi wannan kyautata maka take ta ɗauki gidan aurenta gidan zama ita kuma waccan kullum aka tashi magana barazana take gidan ba zan tafi kaga ba ta ɗauki gidan aurenta gidan zama ba ita kuma wannan kullum gaya maka take ni ba gidan zaman aure na zoyi duk abin da aka yi zan yi haƙuri da kai baban wane kaga wannan dole za ka fi santa wacan ta fi iya magana ta fi iya girki ta fi iya salon sarrafa ɗa namiji wacan ko bata iya ba wacce zaka ce dole sai ka so su tare ba za ka iya wannan ba lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ka taɓa iya san su ba a haka dole sai ka ji wata ta fi wata amma lokacin da ka ji ka fi son wacce a kan wance bai halatta kuma ka fito ka nuna ba sai ka bar soyayyar a cikin zuciyarka ko kuma a ɗakin wacce ka fi so ɗin. in an shiga daki sai ka nuna mata kana santa in an shiga dakin wacce, ita ma ka nuna mata kana santa wannan shine ka'ida amma idan ka ce zaka nuna to a lokacin ka shigo da wata fitina a cikin gidanka ka shigo da wata fitina a cikin gidanka shi yasa a ƙarshen ayar ubangiji ta ce fala tamilu kullal mail kada ku karkata kowace irin karkata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da mataye ya aure mataye guda 11 ya zauna guda da guda tara a gidansa amma dukkaninsu matayen nan sun san cewa a cikinsu akwai zara akwai star akwai wacce ya fi so kafin su zo gaba ɗayansu matar da ya fi so ita ce nana khadija radiyallahu anha har suka zo gidan manzala bai taɓa ɓoye soyayyar da yake wa nana khadija ba gashi dai ba ta duniya amma bai taɓa ɓoye musu soyayyar da yake wa nana khadija ba rago idan aka yanka a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya da nama ya ke ku kai wa wanci kawar nana khadija ce saboda yi wa nana khadija solidarity nana Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta kalla annabi sallallahu alaihi wa sallama tace wai ni kam nana Khadija nan ba ta rasu bane ba zamanin ta ba ya wuce ba wai ni kam ubangiji ba ya canja maka da mafiya alkhairin ta bane ba duk ga ƴan mata ka auro a rufe babin Khadija nan mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kalle ta ce ya Aisha wallahi ma abdalani Allahu khairan min Khadija ubangiji ta'ala bai taba canja min mafi alkhairin na na khadija ba inni qad ruzqtu hubbaha yace domin soyayyar da nake wa na khadija arziki ne Allah ya mu in so ta ma arziki ne kaga wannan kam ta zama suka a cikin mata matar da mijinta miji ba ga magariba miji wato ainihin gawurtaccen miji irin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya budi baki ce inni qad ruzqtu hubbaha sannan nake mata Allah ne ya arzuta ni da shi wannan kam ai ta gama cin nasara to haka a bayan Khadija radiyallahu anha wa ardaha a raguwar tsare kun matansa kowa ya sani ba wacce ya fi so irin nana Aisha an tambaye shi ya ma'aikin Allah wa ka fi so a rayuwarka a cikin mazaje ce sayyidina Abubakar Siddiq shi din dai sayyidina Abubakar din ko da ka mutu shi aka fi so yace a cikin mataye kuma wacce na fi so tace yar sayyidina Abubakar ko kuma yanda hadisin yake aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama wa ka fi so a cikin wa ka fi so a cikin mutane yace a mata Aisha ita din da yana na Aisha dai ita aka fi so sai ka mutu sanai ce wa minar rijali abuha a maza kuma babanta soyayyar a gidansu ta kare ya zaka yi to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna yana sanna na Khadija ya nuna ta a cikin raguwar tsare kun mata dan ba yanda za ka iya cewa dukkanin matanka kana son su gaba ɗaya dole akwai wacce ka fi so hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal haka kuma ashabus sunan gabaɗayan su sun fitar da hadisin daga ruwayar ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqsimu baina nisa'ihi fa ya'dil manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance kan tara matansa ya musu rabo kuma idan ya tashi raban nan adalci yake yadda ya ba waccan haka yake ba waccan duk da ya ce ya musanna na Aisha amma kuma yanzu magana ce ta haƙƙin Allah saboda haka adalci dole zai yi mazala nana Aisha ta bada shaida idan ya musu rabo yana yi musu adalci summa yaqul nana Aisha tace sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya budi baki yayi addu'a yace Allahumma hadha ismi fima amliku ya ubangiji mai girma daukaka wannan shine raban da nayi fima amliku cikin irin abin da zan iya mallaka na mallaka zan iya raba musu dubu biyu zan iya raba musu dubu uku uku wannan zan iya wannan mallaka ta ne zan iya wannan sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fala ta milni la ma la ma tamliku wala amlik ya ubangiji mai girma ɗaukaka, kada ka ga kama ni da laifi ma la ma tamliku wala amlik cikin abin da kai ka mallake shi ni ban mallake shi ba menene abin da Allah ta'ala yake mallaka cikin dan adam shine zuciya Allah shi yake mallakar zuciyar dan adam shi yake wulla soyayya a cikin zuciyar dan adam saboda haka Allah kai ka wulla min san wata fiye da wata a ciki ya Allah kada ka kama ni da wannan laifi din Allah shi yake sanya soyayya a cikin zuciyar dan adam dole idan kaga ana son ka to wannan daga Allah ne in kaga ana kin ka wannan daga Allah ne shi yasa Allah ta'ala ya ga mummunai su kwantar da hankalin hankalinsu Allah zai sa a so su innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wannan aya da ke cikin suratu maryam ta sauka ne farko farkon wato karshe karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin garin makka somu somun tafiya hijira Allah ta'ala ya ce tabbas waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari sayaj'alu lahumur Rahman wudda da sannu ubangiji mai girma dauka zai sanya kaunar su a cikin zukatan al'umma su kwantar da hankalinsu ba a maka an tsane su ba to da sannu Allah zai sa kaunarsa a cikin zukatan al'umma ayar bata ta dade sauka ba sai ga wasu mutane ɗan kabilan Banu Khazraj daga Madina su su bakwai sun zo aikin haji suka samu labarin Annabi sallallahu alaihi wa suka zo suka zauna da shi sai suka gano ai wannan annabin ne Yahudawa a Madina suke mana barazana da shi suke cewa duk sanda ya bayyana za su haɗa kai da shi su yaƙe mu saboda muna bautar gumaka saboda haka sai suka koma shekara ta zagayo sai ga su wajen goma sha bakwai sun ƙara dawowa suka ƙara tattauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai'atul aqabatul ula kenan shekara ta zagayo sai ga su su 73 mutum 71 maza mutum 70 mutum bi daga cikin su mata suka zo suka yi bai'atul aqabatul thaniya anan ne aka kulla yarjejeniyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma garin Madina kaga sai yaj'alu lahumur rahmanu wudda din kenan Allah ya sa musu kaunar ya sa kaunarsa a cikin zukatan bayi saboda haka Allah shi yake sanya kauna a cikin zukatan bayi kamar yadda ya ga annabi Musa wa alqaitu alayka mahabbatan minni shi yasa manzo Allah yace ya ubangiji ta'ala la tu'akhizni fi ma tamliku wala amliku kada ka kama ni cikin irin abinda kai kake da mallakarsa shine soyayya a cikin zuciya wala amlik ni ba ni da mallakar wannan abu ubangiji ta'ala ya ce fala tamilu kullal maili kada ku karkata dukkanin karkata ma'ana ka nuna ga wacce kake so ka je ka tare a ɗakinta ita kuma wannan ka barta baka mata arziki Allah ta'ala ce fatazaruha ita wacce baka so din sai ka barta kal allaka kamar ratayayya malamai suka fassara mu'allaka da cewa ga ta dai a gidan aure amma ba ta da miji yan uwanta in sun tashi sun taho gidanta za su ce mun taho gidan wanci amma kuma in suka zo gidan ba ba aure take ba dan ba a kula ta ba a shiga ɗakin ta kaga ta zaman to mu'allaka ita ba mai aure ba ita ba mara aure ba bambancin su da mai aure tana gidansa a zaune alaƙar da ke tsakanin bambancin su da mara aure tana gidanta a zaune alaƙar da ke tsakanin su da mara aure shine yanda mara aure ba a saduwa da ita ita ma ba a saduwa da ita yadda mara aure ba ta da mai kula da ita ita ma ba ta da mai kula da ita kaga tsakaninta da mara aure hunaka umumun wa khususun min wajhin sun haɗu ta wani bangaren sun rabu ta wani bangaren sun haɗu ta bangaren ba mai kulawa da su ta inda suka rabu ita wannan tana zaune dai a gidan mijin ba a kula da ita ita kuma waccan tana zaune a gidan iyayenta wannan shine kawai mahaɗarsu to duk wanda ya haka ya saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka kuma a yinin gobe alkiyama zai tashi rabin jikinsa ya faɗi ma'ana zai tashi da irin cutar nan ta faralai domin hadisi ya zo a cikin musnad da Imam ahmad ibn hanbal haka da Imam abu dawud Allah ya ji kansa da rahama ya fitar da shi a cikin littafin sa na sunan daga ruwayar Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man kanat lahu duk wanda ya kasance yana da imra'atani mata guda biyu famala ila ahdihima sai karkata zuwa ga ɗaya daga cikin matansa yafi nuna mata kauna yafi nuna mata kulawa ya rabu da ɗayar baya kulawa da ita Ja a yawmal qiyama zai zo a yinin alqiyama wa ahdu shiqqaihi sadiqu saqitun manzala yace ɗaya daga cikin bangaren kafadarsa ya zube mana zai tashi da shanyayyar kafada zai tashi da shanyayyen bangaren jiki irin cutar paralyze da ake yi barin jiki ya mutu to haka zai tashi a irin gobe alkiyama su su bi ne waɗanda za su tashi a irin wannan yanayi din daga shi sai mai cin riba Allah subhanahu wataala ya bada labarin mai cin riba a ayoyin da ke cikin suratul baqara ubangiji mai girma dauka haka yace haka zai tashi a irin gobe alkiyama kamar salil ladzi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-bas yanda ka san wanda shedan ya buge yanda ka san wanda aljani ya buga yana farfadiya haka zai tashi ainin gobe alkiyama shi kuma wannan haka zai tashi da faralai ubangiji ta'ala ka kare mu Allah subhanahu wata'ala ya wa in tuslihu idan kuka sulhunta tsakaninku wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurar rahima ku sani cewa tabbas ubangiji ta'ala ya kasance ghafuran mai yawan gafara ne rahiman mai yawan jin kan bayinsa ne aya ta gaba Allah ya ce mi وكان الله واسعا حكيما wannan shine yanayi na uku da ubangiji mai girma ɗaukuka ya ambata dangane da matsalolin zamantakewar aure a cikin wannan sura a cikin waɗannan ayoyi da muka fara karanta tun daga jiya yanayi na farko yanda mace za ta jawo wato za ta shawo hankalin mijinta idan ya mata tawaye ka idan ka ga dama ka iya sawa yanayin suna matakan wato shawo kan tawayen ɗa namiji wannan shine yanayi na farko yanayi na biyu da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambata shine wato ainihin yanda idan suna zaune tsakanin shi da wata matar da wata matar ba zai iya musu adalci cikin soyayya ba amma zai iya musu adalci cikin zamantakewa in kika san wannan Allah da ya halicce ki shi ya bada wannan labarin ba za ki tada hankalinki ba da kin ga an fi dan nuna wata fari an dan fi wata murmushi sai ki hakura dama Allah ya ce walan wa anta adilu bainan nisa ba zai iya ba Allah ya riga ya gaya miki shi ba wanda ya kai ubangiji mai girma daukaka sanin halittarsa ba wanda zai ba ubangiji mai girma ɗaukaka labarin yadda halittarsa suke so shi yasa ya bayyana miki to yanayi na uku shine wannan Allah ta'ala ce wa iya tafarraqa idan har suka rabu yughni Allah kullam min sa'atihi kowanne ubangiji mai girma ɗaukaka zai wadata shi da abin da ya dace da shi da daidai da shi mana an zo an zauna an yi sulhu al'amura sun kici sun har al'amarin ya kai ga saki to idan suka saki idan suka rabu to kowanne ubangiji ta'ala zai bashi daidai da shi haƙƙin aure Allah ta'ala baya yafe shi duk lokacin da aka ce an rabu da juna to kowanne sai ubangiji ta'ala ya nuna wa duniya menene gaskiyarsa idan ke ce kika sha wahala ke ce mai gaskiya ke aka wulakanta ke aka tozanta ke aka tauye haƙƙi duk ranar da kika kubuto wallahi sai Allah ta'ala ya ɗaukaka ki sai ya kai ki gidan da yafi fi naki na baya sai ya baki mijin da yafi naki alkhairi sai ya baki sakamako na hakurin da kika a wannan gidan mijin da ke kyare ki ake yi bakar magana ake gaya miki yanzu zaki zo gidan da lallaba ki ake yi sai ya baki mijin da yafi naki daukaka da wanda kike aura kurar baro yake turawa a yaron kanti ne yanzu kuma kina fitowa mai kanti sai zo ya aure ki yughnillahu kullam min sa'atihi kenan ya cutar da ke ya hana ki abinci to sai Allah ya kai ki gidan da ke ke mai rabar da abincin ki ba dangin ki ba kawayen ki kuma idan kin bayar mijin kullun farin ciki yake yi da Allah na dan tsakuri shinkafa na ba kamata wance na ganta cikin matsala ya zaki tsakura ai magana zaki a siyo buhu ki bata sai Allah ya baki irin wannan miji din to haka ka'idar take haka idan shi ma shi ya hakuri shi aka tucar shi aka tozartar auren ya zo ya rabu to kina nan sai ubangiji mai girma dauka ya bashi mafi alkhairi ke kuma ya haɗa ki da deki saboda haka kina nan kina ji kina gani sai Allah ta'ala ya bashi wata santaleliya ke da kin gan kanki kun hada kun hada a hanya kun jera da juna zaki dinga kallon kanki wata burtuntuna Allah ya canja masa da mafi alkhairi ya bashi mai hakuri ke ku dan kin yin hakuri ya bashi mai da'a ke kuma kin ki masa biyayya ya bashi mai gaishe shi ke kuma nan zagin sa kike yi ya ba bashi yar manyan mutane wannan duk idan ubangiji ta Allah ya ga dama zai masa wannan ke kuma da mali ya bilici biya dauki nauyin ki a dauki nauyin ki shi kuma yanzu nan zai Allah ya kai gidan da shi za a dauki nauyi yabni Allahu kullam min sa'ati in kenan Allah ta'ala sai ya ba kowa daidai gurgurdan hakurinsa ya ba kowa daidai gurgurdan gaskiyarsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wato ainihin wa kana Allah tabbas ubangiji ta'ala ya kasance wasi'an mai yalwa ne ma'ana zai iya yalwa ta kowa Allah haka siffarsa take mai yalwa babu wani abu da yake da kunci a wajensa saboda kowa zai yalwata shi gwargwadon matsayinsa gwargwadon hakurinsa shine ma'anar wasi'an din dan rahamar ta ga mai kowa wa rahmati wasi'at kullu shay'in Allah ta'ala ya ce rahmata ta game kowa ta game komai haka mala'iku suke masa kirari rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijinmu mai girma daukaka ka game komai da rahmarka ka game komai da ilminka sannan ubangiji ta'ala ya kasance hakiman malamai suka ce kalmar hakim din tana iya daukan ɗaya daga cikin fassarori guda biyu irin yadda muka ce kalmar khabir tana iya daukan ɗaya daga cikin fassarori guda biyu idan ka dauki hakiman minal al hikmati to sai ya zamanto wa kana Allah wasi'an hakima tabbas ubangiji mai girma dauka ya kasance mayalwaci ne kuma mai hikima a cikin al'amuransa akwai hikimar da ya boye a cikin rayuwar kowa a cikin idan kuma kaga dama zaka iya cewa wa kana Allah wasi'an hakima kalmar hakiman din min al-hukmi ne ma'ana ubangiji ta'ala mayalwaci ne kuma mai hukunta kowa saboda haka kowa Allah zai hukunta masa abin da ya dace da shi kowace ɗaya daga cikin ma'anonin za su iya shiga Allah ta'ala ya ce walillahi ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا walillahi ma fi samawati wa ma fil ard kuma ga ubangiji mai girma daukaka ne mallakar abin da ke cikin sammai guda bakwai da kuma mallakar abin da ke cikin ƙasai guda bakwai duk abin da ke cikin sammai guda bakwai haka kuma da abubuwan da ke cikin ƙasai guda bakwai mallaka ne na ubangiji mai girma daukaka Allah ta'ala ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum haqiqa mun yi wasiya zuwa ga waɗanda muka ba wa littafi min qablikum kafin ku wa iyyakum kuma kuma mun muku wasiya Allah ya haɗe ahlul kitabi da al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa cikin wata gagarumar wasiya guda ɗaya wace wasiya ce wannan ubangiji ta ala ce anittaqullah kowanne a cikin ku masa wasiya da ya ji tsoron ubangiji mai girma Ta taqawa malamai suka ce abin da ake nufi da shi shine fi'ilul ma'murat wa tarkil mahzurat aikata abubuwan da ubangiji mai girma ɗaukaka ya umarce ka da shi ka guje wa abubuwan da ubangiji mai girma ɗaukaka ya hana ka wannan ita ce ƙawa a dunkule amma idan kana so ka san taqawa bi tafsil a rarrabe shine suka ce an ta'amal bi awamirillah ala nurin min Allah tarju sawaballah wa an tajtaniba maharimallah ala nurin min Allah takhafu iqabullah taqawa shine an ta'amal bi awamirillah ka aiki da umarnin ubangiji mai girma ɗaukaka ala nurin min Allah bisa ga hasken da ya zo maka daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ashe duk aikin da zaka aikata dole sai ya zamanto kana da hujja kana da dalili a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama dan waɗannan sune haske ɗin da suke zuwa daga wajen Allah haka kuma tarju sawab Allah ya zamanto kana mai kwaɗayin ladan ubangiji mai girma ɗaukaka wa an tajtaniba maharim Allah ka guje ma abubuwan da ubangiji ta'ala ya haramta ala nurin min Allah saboda wani haske da yazo maka daga wajen ubangiji mai girma dauka ashe duk abin da zaka ki aikatawa sai kana da hujja sai kana da dalili in an ce maka me yasa baka shan giya ga aya nan cikin suratul nisa kana da hujja kana da dalili me yasa baka zina ga ayoyi nan barkatai a cikin alqur'ani sun hana zina me yasa baka sata me yasa baka cin hanci da rasuwa ya zamanto ala nurin min Allah kana yi ne bisa ga hasken da ya zo maka daga wajen ubangiji mai girma ɗauka ta khafu iqabullah kuma kana yin hakan ne da manufa manufar ita ce ta khafu iqabullah kana mai jin tsoron uqubar ubangiji mai girma ɗauka to idan aka samu wannan an samu takawa ita ce ta kawar da ubangiji mai girma da ɗaukaka yake kiran mutane ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa taqra'at tasaaluna bihi wal arham ku al arham ku wal arhami inna allaha kana alaykum raqiba wanda ita ce taƙawar da Allah yake kiran mutane ita ce taƙawar da Allah ta'ala ya kira mummunai a keɓance a kanta Allah ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ita ce takawar da Allah ta'ala ya gina aljanna dan masu ita dan ubangiji ta'ala ce masalul jannatu lati wa'ida almuttaqun masu takawa akai wa alƙawarinta ita ce aka tanaji aljanna domin masu ita wa'iddat muttaqin aljanna an tanaje ta dan masu jin tsoron Allah takawa ita ce guzurin da dan adam yake zuwa da ita aljanna ita ce guzurin da kuma yake shiga kabari da ita ya zo a cikin asafin Ali dan Abi Talib wata rana ya shiga makabarta ya kalli waɗanda suke kwance a cikin makabarta yace da su ya ahlal qubur ya ku waɗanda kuke kwance a cikin kabarburan nan mal khabaru indakum me yake faruwa a barzahu ku gaya mana me yake faruwa a barzahu tunda ba za su iya bashi amsa ba sai ce to ku tsaya ku ji ni na zo muku da labari innal khabara indana akwai labarin da yake faruwa a wurin mu da kuka baro a duniya yanzu al'amura sun canja ku tsaya ku ji yanda duniya ta canja anna amwalakum qad qusimat ali dan abi talib yace dukiyar ku tuna an raba ta yau da za ku taso da kabarin nan ku da gidan duniya to da da ƴaƴan ku da magabadan ku za ku ringa fara kuna cewa dukiyar ku ce suna cewa ba ta ku bace yanzu dukiya ta zama magada kai kuma ba magaji bane da haka mun gaje dukiyar ba inda za ka yi rasu wa anna buyutakum qad sukinat gidajen ku da kuka mutu kuka bari wasu sun maye gurbin ƴaƴan sun zuba haya inda zaka koma yanzu ka zo ka ce zaka ji cikin gidanka mai gadin kofar gidan sai ce gafata malam ina zaka je lafiya shayi gidana ne awa ba gidanka bane alhaji wani ne ya karba hayarsa ba inda zaka wannan in an ma ba da hayar kenan in ba hayar aka bayar ba sayarwa aka yi to yanzu ya zama mallakarwa ne sun sai da gidan sun cinye kuɗin ba inda zaka yi da su wa anna azwajakum qad zuwijat matayen nan naku da kuke ji da su kuke kishin su kuke hana mutane shiga wajen su to tunan an aure su matayen nan da kuka kashe kuɗi masu tsada kuka auro su to tuni wanzu sun zama matan wasu ka kashe kuɗi ka je Maiduguri ka auro ya gana to yanzu ba taka bace ba ka je Yola ka auro ba na yanzu ba taka bace ba ka je Niger ka dauko butuwa yanzu ba taka bace ba kad zuwujat karshen ta wani tight frame ɗinka ne yazo ya aure ta abokinka na kusa yanzu ta zama matarsa inda za ku gaba da ita a hanya ka ce mata wance za ta ce kai da Allah malam ya guri yanzu ni fa mata wani ce ba na son iskanci abinda za ta gaya maka kenan dan yanzu ba matarka ba ce ita shine sayyidina Ali dan Abi Talib ya fashe da kuka Allah ya kara masa da ya fashe da kuka yace wallahi law istata'u an yujibu laqalu inna wajadna anna khayra zadi taqwa yace wallahi da waɗanda suke kwance a cikin kabarin nan za su iya buɗe baki su bada amsar abin da na tambaye su laqalu da kaji sun ce inna wajadna anna khairaz zalim taqwa da muka je alkiyama sai muka samu mafi alkhairin ko da muka je kabari sai muka samu mafi alkhairin guzurin da bawa zai da shi kabari shine tsoron Allah baka da wani abu da zaka je kabari da shi ka kwanta lafiya in ba tsoron Allah ba shi yasa Allah yake kiranka da ka ringa guzuri mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah ka suturce jikinka mafi alkhairin sutura ita ce tsoron Allah ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair yace wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqun ya ulil albab wannan shine mafi alkhairin guzuri Allah ta'ala ya ce wa in takfuru idan kun kafirce fa inna lillahi wato ubangiji mai girma dauka shi yake da mallakar ma fi samawati wa ma fil ard abin ke cikin sammai guda bakwai da abinda ke cikin kasai guda bakwai wa kana Allah haka ubangiji mai girma dauka ya kasance ghaniyan mawadaci ne hamidan kuma wanda ya gode cikin wadatarsa waɗannan siffofi guda biyu siffofi ne na ubangiji ta'ala ga garabadau siffarsa ta gani wannan ya nuna cewa shi mawadaci ne saboda haka dole sai kowa ya je inda yake duk inda kaga an babaye mutum ai mawadaci ne wanda baya da wadata wa yake kunkusa masa kofar gida in an buga masa kofar gida ai bashi aka zo nema wajen sa ya ci bashin mutane ne an biyo shi karba amma in kaga kofar gidan mutum an cika an yi layi to mawadaci ne to Allah ta'ala shine mawadacin da yafi kowa wadata shine mawadacin da yafi kowa wadata ashe kenan bawa yana bukatuwa zuwa ga ubangiji mai girma daukaka shi yasa kullum yake gaya muku cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah dukkanin ku ba wanda baya da bukata a wajen ubangiji mai girma daukaka shi yasa ba yanda za a yi kaga dan adam ya zauna a duniya har kurin baya da abokin bauta haka kurin mutum ya zauna a duniya shi baya da abin bauta wannan baka taba gani ba dole akwai abin da kake bautawa saboda dan adam a ɗabi'arsa yana da buƙatuwa zuwa ga abin da zai bautawa to alamar da za ta nuna maka cewa kana buƙatuwa zuwa ga abin bauta wannan alama ce da take nuna samuwar ubangiji mai girma ɗaukaka to dan me yasa ba za ta imani da shi ba dan kana da buƙatarsa kana da buƙatar ka je ka roƙe shi kana da buƙatar ka kai kuka ya yaye maka musibar talauci ya yaye maka musibar rashin lafiya ya rike maka dukiyarka kada ta tambade kada ta watsi duk kana da bukatar wannan antumul fuqara'u ila Allah dukkanin ku mabukata ne zuwa ga wajen ubangiji mai girma ɗauka sai ce muku wallahu huwal ghaniyul hamid Allah ta'ala kuma shine mawadaci tunda kuma mawadaci ne dole a je a fada a gaban sa ayi bambadanci a roƙa sannan kuma Allah ta'ala a nan wajen ya wasu kansa da cewa hamidan ya gode cikin wadatarsa babu wani abu da yake nema ya rasa dan ya ya tuka ya tumbatsa ya gode ubangiji mai girma ɗauka wannan ita take bambanta shi da wadatar duniya ita take da babbanta shi da wadatar mai wadata a duniya duk inda mai kuɗi ya kai mai kuɗi kullum me yake yi nema yake a tsara masa cikin dukiyarsa wani sai kaga in ka duba maɗuɗuwar dukiyarsa gashi an buga shi a jarida shine mai kuɗin duniya ko shine mai kuɗin Afirka ko shine mai kuɗin kaza ce kai wani ina zai kai kuɗi ni in na samu ɗaya bisa goman kuɗin sama ba kwanciya ta zan yi in ta bacci ba wa ya gaya maka zaka iya bacci a lokacin kake neman ɗaya bisa ukun da ka samu ɗaya bisa goma to yanzu so kake su koma ɗaya bisa uku yanzu so kake ma ka kamo shi yanzu so kake ka wuce shi saboda ɗan adam baya da siffa ta wadata duk irin dukiyarsa baya da wadata kullum ne ma yake a ƙara masa haka Allah ya ga Al-Walid ibn Mughira ka duba ka ga irin dukiya da Al-Walid ibn Mughira yake da ita in aka zo aikin haji Quraisha suka ɗauki nauyin aikin haji wannan shekarar in shekara ta zagayo shi kadai yake daukar nauyi din saboda kudin sa ma ɗan kudi da yake da su amma tare da haka bai gode ba Allah yake summa yaqma'u an azi kullun kwadayin sa kara mai dukiya da ya taba manzo Allah Allah ya ce to daga yau mun da ka kalla innahu kana li ayatina innahu kana bi ayatina anida Allah ta'ala ya ce saboda ya kasance yana gaba da ayoyin mu ba za mu ƙara mai ko sisi ba saboda haka Allah ne mawadaci Allah ta'ala ka wadata mu ya ubangiji mai girma dauka ka sanya mu masu godiya gare ka ya Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya ka ba mu ikon yi mata tsa'a da biyayya ka nuna mana ƙarya a matsayin ta na ƙarya ka ba mu ikon guje mata ya ubangiji ta'ala abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu ladan sa wanda ne kuskure ko ban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbuna rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب